Assalamu alaikum. Ah. Ba matsala. Ah, ba komai. Eh ko kin san ko da yunwa na da wallahi. An yi abinci ne? Ai ban dafa komai. Ka san lokacin da ka tafi daga gidan nan da ka banni ka hada ni da wannan ɗakin girki ka ce mini di an jona menene daga ƙarshe ma sai ka ce wai gobara za a yi to da in je in yi in taɓa wani abu a yi gobara a gidan mutane gwanda ban taɓa sai na kira mai gadi muka zauna na muka hiran muka yi ta hiran ai ga hira a bakin shi auren manga an yi to duniya ta yi daɗi balaraba abin dariya yi baki ki je ki gayyato ƙato in shigo nan gidan ki zauna ya nemi miki hira kina jin daɗi a matsayin ki na mata aure har dariya ma kike ji kina wani ya burge ki balaraba wannan abin da nake gaya miki Allah ya haramta Allah bai yadda wani ƙato izo i zauna da mata da ba ta saba su hira ki daina ɓata rai ba ni ne na faɗa ba ba ba mun kai ba ba saba ba Allah ne ya faɗa kin aikata kuskure ki tubar wa Allah to kai dan mutum yana son zance kawai sai je ya ɗauko kato, ya zo ya zauna masa ya hayi ne masa hira to na rantse da Allah in ke ƙara ɗauko shi ka kashi nan gidan na san ba zan da ke shi da ku ba eh na sani ba zan da ke shi da ku ba amma zan je in ɗebo masa yansa kuma daga yau ba ruwanki da wannan mai gadi dan yankan kai ne baki sani na rantsi da Allah irin su ne masu bin yara su lallaba sai ka saba da su sai su ɗauke ka tarab a je a aske maka gashi a baka kwanakin ranar da za a datse maka kai ke da ra'uwar ba kai ta sai an kawo evidence da kake cewa matar ce sai an kawo evidence na gani An kai daɗe mata ta ce wallahi auren ta na yi kuma ba ana aka ɗaura auren bane a ƙauye ne sai dai in ko can zan je in ɗebo shirin kai zuwa kawo amma ta ɗin sai an kawo ainihin shaidar ta ka shi shine zai gida in ba ka kuwa taba ko ta zan aika kuma na san dai ko duk tsaya hmm. duk mugun ka hmm. ai ba za a ce mutum ɗaya bai halarci ɗaurin aure kawai mutum ɗaya dai tak hmm, za a samu eh, ina da aboki wanda hmm. ya san da auren zan iya kiransa yanzu waya magana masu bele sa wallahi hanzu ba wani labari ka ji matsalar figo dan Allah dan annabi ka ji ya kashe waya fi me an ka da figo ka ji figo sai ka ce hira kaza kai manga shi figo kawai daga ji tsaba yan barki ne kawai nan <laughs> Allah ya sauki Allah ya sauki a ah, malam kar ka rena hankali kai ko kawai ka je ka nemo wanda za su zo su nuna shaidar wannan matar ka ce in ba ka ba kuwa na gaya ma kotu zan aika ta insha Allah bace da can ku insha Allah in ka dade akwai mai gida na da nake aiki tare da shi na iya kashi shi ah, ma ya san an daura aura wannan wani ya rike ruwanka ah. kawai inda ka je ka je ka je ka kawo sun ce sai an abin da na siyo mata koko da kosai wai kuma ana cewa sai an sai an bada wani abu to shine nace duk wannan ban tambaye ka ba kawai wancan ki ne magana ya ce ba sai an ba da wani ka ji kai abin da ke ah! ai na ga cin hanci ne ban gane cin hanci ba kar ka sake mana magana cin hanci a nan gurin sa gaba ɗaya gaya nan ba shi da gaskiya ah! shi manga abokin shi bigo mai gidan shi samu da ita laraba duk ba sunan kirki Esther.

lafiya maganin ganka duk a wani a matsayi haka wani iri haka wallahi uga ba lafiya ba taimakon ka nake nema a police station na kwana police station wallahi wannan karam sai hankali san Ka san har yanzu bai albashi ba wannan gwamnatin verification ma ake yanzu tukun nan. Ah, kai dala kada mutane ka shi wannan mashin da kada mutane da da ihu da zaka shigo mutane tsoho mashin sai ihu take wannan tsoho mashin ta take da dukkan wata tsoho doka ta kasa na rana karkacin ka gyara na kira ka malam malam shine na kawo shaida fa idan ka kawo shaida sai zo cika mutane kunne a hakan wani kanka da wannan ba shine matsala ba ne ban cika san zaka wannan ba ne matsala ba wancan mu je oga samuwal ka taimake ni wannan duk ba matsala ba ai jiya ba kon mai fishi ne ya gidana ba kon mai fishi na santi me da shi da shi ya zo an fara ganin gara na ba a gidana ya ka ce kai an nema mai fishi an kawo mai fishi mm. me mai yanci ofisa akwai feshin mutu gaba daya akwai normal na ciyayi na mutu gaba daya duk wani na cikin zai mutu na ciyayi yaro ya zo ya sa kaya ya sa famfo a baya eh, an buge sili ya shiga ciki shi tun kan ya fita dama yana taka ya buga iska shi ya shiga ciki yaro ya fita ya fita awa daya ba motsi ba karan feshi amma wani feshi ya cika unguwa duka. Hmm. Shi yaron yana ina. ashe ya a cikin zinin a cikin ya suma sai da aka zo aka ciro shi aka kai bakin tiyo aka kunna famfo ina mutumin da ya shigo mana da babur ba mafula ya ina ta mutane kai ne ka shigo da babur ba mafula kana ta mana mutane a cikin sel ah, ina dubu ku je ku dura sha ɗakin nan kusa ban ɗakin nan ku da ku da nan salansa ta kalli ɗakin ku ta ba babur wuta iji abin da mutanen sar suka ji shashin jinan ka rage dan Allah na shine ayi shi da tare kace jin ka dan uwa dan ba ka ce bakanike bane bakanike mashin din ya lalace to akwai kariya cikin labari ne a dai bincike shi da kyau me me dangantaka shi a wannan yaro na ne very good um ka san ya wuri ya ina da labari ya san ka san matar ka san mata a ido ka wato gagana ku mm. shi zan ke faɗi waɗannan mutanen mm. da za su je su sami iyantama ko su sami bala zaba billata mm. za su ga musu concept mai kyau yes amma kada um look bari ga ma da kishi ku samu samu sai Eh, suka samu shi a sai dan Allah ina roƙon Allah Allah ya masa afuwa wallahi ni na shi ne yake da ba sai masa mutum a sai yana da kuɗin da zai yi shi shikenan da gudu ku je da shi ofis. ciki ku daidaita ibelin kansa a to shi za a yi magana yarinya ba zan baka fa yarinya karuwa nan ta ka ba zan baka ita ba ka ce mata ka sai ka kawo mun shaida evidence in gare dan Allah dan annabi ina roƙon ka alfarma eh. dole kiran mata ta kai wannan kalmar da kake ba karamin ah. kona mu laifi ke na faɗa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa na faɗa jom jom jom jom mu je mu je abu shi aka ci kanin ba baka da dawo ko abu shi ne za samu irin dawo kai da aniya a wannan yaro ka zai mutunci ba kokan kana ko kai kana kana karbi in yalla bai ka bata yaran nan ya haba kina da matsala wallahi tsaya tukuna ba wannan maganar zami ba da Allah to naji mu bar magana da Allah ba na minti biyar ina da baki ne yanzu bari zan zan kira ki yanzu eh zan kira ki naji eh to a ah, san da zuwa ba yawa yawa na ce haka hakan ka kuma ka ci kaniyanka na ce na ce ka ci yaro yaro sai na zage shi ya zai zo ya walakanta mai yaro an zauna an mai auren sunna ma'aiki sallallahu alaihi a ce wai yaron nan an kwace mishi matan shi an ce kasa an kulle ta yi kwana uku a matsayin ka da musulmi ka ce sai an kawo shaida na auren yarinyar nan to ni ni ni ne limami da na daura mata wallahi shi ya daura mun aure na rantsi da Allah rashin kunya na muke barki kana magana kana magana wai ka biya sadaki an biya sadaki an wai bature ya mai da duniya ta zama global global akwai an samu ci gaba yanzu eh. understand what i'm saying za a aure akwai shaida da aka rubuta certificate na auren ko ku a invitation ina ina yin ina yin invitation ka ga invitation ka ganta ka ganta mu za a na mana hankali da girma na da kawai baba sako yarinya kawai ya dace ka ga girman kanka kanka ina ganin girman ka ba dan ina ganin girman ka ba wannan zagin da kai mun ba fa zan kyale ka ba amma na tabbatar maka sai an kawo shaida za a ba wannan dadiransa. thank you Kai dogo. Sir. Go and call Uche for me. Okay, sir. Kira mu Uche. ba dan ganin ganin girman ka ba. Da sai na nuna maka ni da gaske nake aikin nan sanda. Sai ya fita ita. Kai ka fito da ita. Ina nan ina nan kai ka ita. ne bai da mutunci. Kowa ne ne shi. Limamin gari ka walakanta liman. Dogo ina wucen ne. musa. tuku-tuku mu kushe bai shi ba na kashe uwan mutum da yalaki. ci uwarka dai na gaya ma wannan ba hausa ba ce ko hausa za ka koya ka tsaya mu koya maka hankali a a baba maimaita abin da ka faɗa gaba na na ce ka ci gidanku ka ci kani sai an fito da wannan eh ogalami squeeze this man go ahead ka gaba in kai shagiya ne oga shegunu nke dariska ne oga yariska ne nke maokoshi ne oga maokata ne nke akuya ne oga akuya ne nke joki ne oga jakiri kai kai kai uchi eh oga let me finish in gama da shi ta kace min jaki mun rishi jaki kamar da doki doki ma irin na irin na irin na irin na Argentina in ka doki ne gama udai dala sai sai kina Aisha Aisha ah

ina ma ɓarin mako ya yi masa dan Allah dan Allah dan Allah ya mun afuwa wallahi limamin garin mu ne wannan in aka yi masa haka wallahi za a gaban masa adal shi jawo duk abin da ka masa kai duk abin da aka yi ka jawo wallahi limami ka ka kuma ka ce wallahi limami ne wallahi bari in ga maka gaskiya wannan tsohon dan kartar ban yarda da shi ba look I could ba wannan tsohon na taba ganin sa a gaban tsohon kartage ne ya ba shi bane muna patrol from one angle to another ka ce ba bashe wani ha muk mala wannan jarabawa da kai baka ci ba ka tafi ka je ka nemo waɗanda za su su filin dadiranka in ku kaki wallahi zan tattara ka da kai da duk dan kai da ka dubi girman annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka saka matata a kotu dan Allah dan annabi kar sa dau kana son haɗa ku eh ai ni da zaka haɗa mun ma ni na fi son je ni kusa da ita wallahi Allah ne ai abin sai ba haɗa mace da namiji sai dai different guri kuma wallahi ba kai wasa ba na ga taurin kanka yana da ƙwarin kana da ƙwarin kai wallahi zan laƙaba maka idan ban rubuta wa EFCC ban gabza ma shari'a kan EFCC ba shege nake daga fita. Kanka da ɗaya ka yi haƙuri, barin jan duba ta. yau ah, esther my love ka ke kin fi musiba billahi lazi la ke me isa ne ka ke da biya ce wallahi tallahi ke ki dinga dan sanye zuciya ki dinga azan nabi haba to ta ga nan zuwa Yawwa. Liman? Saboda Allah saboda Annabi. Yau shi ana kawo shi aiki nan gari. Me ya faru ne? Yaro karami ya wulakanta ni. Wane? Ya zazzage ni. Karshe ya ce min wai tsohon karta. Kwantar da hankalin kalima. Ka yi haƙuri. Ka yi hakuri. ka yi haƙuri, ka bai daɗi ba. Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Ya ta a ce wai wai wani dan sanda ya rike ta. Mu za mu na barki? Gaskiya ne. Mu za mu na Shekara ta nawa? shekara ta goma sha takwas a ƙarƙashin gadar jaba. Bariki mu ne bariki. Haka yake. In dai za a shiga babu inda ba mu sa kafa ba a Gaskiya ne. Saboda eh, haka babu. Ai in mutum aka ce. In na faɗin magana ne, ai mu za a gani. ne idan ina bayani na ce haka shi ma haka yake ah. an ce ƙarya nake ah. gashin sai ya bayani ah, eh, eh, ali ne ka kwantar da hankalinka ka kuma yi haƙuri da abin da ya faru ka ɗauki abin da ya faru ƙaddara ne kai ma ka kwantar da hankalinka wannan abu ne mai sauki wannan abu ne mai sauƙi za mu warware ta da shi dpo 'yan sanda da mu sarakuna ai duka jami'an tsaro ne kuma muna ba da gudunmuwa a tsaro da ayyuka a ƙasar nan saboda haka ku yi haƙuri bai kamata mu je a cikin fushi da kuke a husace ba yanzu a yi haƙuri gobe da safe kun gama gariba ta karatu a bari gobe da safe sai mu tafi na a tafiyan zamana. ka kwantar da hankalinka ka yi haƙuri da yau da gobe duk ɗaya ne yanzu in muka tafi a yanzu ka gama gariba ta karato ba za mu gama abin da muke ba liman ya zo kuma ya ja mana sallah ka kwantar da hankalinka ta kwana kenan a can ai don ta kwana a can ba matsala ba ne kaddara ne a yi haƙuri a yi haƙuri a yi ah, a Allah a yi haƙuri a yi haƙuri aure ma ya wuce wasa haka yake mu barikin nan ho mu ba bakin ta bane gaskiya ne ba inda ba mu sa kafa a barikin gaskiya ne saboda haka a mu ne masu surutun nan ba su daina daga murya shi liman ya san waye DPO din nan bai da mutunci karka damu karka damu a'a karka damu ai shi IDPO ya san da sarautan gargajiya ko yawwa a ina so duk kwantar da hankalin mu ma nan jami'an tsaro tunda mu ma muna ba da gudunmuwan mu in ta ɓaci saboda haka da 'yan sanda da mu duk magana ɗaya ne ku yi haƙuri wannan matsala ƙarama ce za a warware ta alelika yi hakuri. ka je ka samu baccin ka isasshe a yi haƙuri a yi haƙuri a ah, yi gobe a waziri gobe da safe ai gaba alaila gaba ɗaya ne za mu tafi ga abin da ke faɗi muku na yanke hukunci da safe za mu tafi gaba ɗaya sai a yi ma direba magana da sauri eh, kai malam abin da zan baka shawara ka je ka samu yan uwanka da ka ka zo da su in ba haka ba a nan wajen zaka iya samun matsala alhamdulillah tunda har ka ce min malam ka yi kokari amma abin da nake so da kai wallahi ban barin wurin nan sai an sako man yata na tafi da ita na rantsi da Allah ka san inda kake kuwa ya ina doron kasa ne ya wuce doron kasa Ah, kai kai ne oga ko shine oga idan kai ne oga ku kokari ku fito min da yarinya ta in wuce da ita wurin nan idan ba haka ba nan yanzu na zo da manya ne da ba san zuwa da su ba zan koma in ɗauko matasa mota hudu kawo su nan mu babbake wannan police station Ladi, bi da shi idan oga DPO ya zo ya same shi yana wannan surutun za su gani kuma kai ina ruwanka kai da gashi ko hula ba a baka ba kai matsayin ba kamata ka dan sanda ma ko ina ba wai oga o ba waye ogan o ogan gaba daya kada wanda ya kare min magana ku bar shi in shi ma ku tuna ku da ku da yawan dama za a tanka man ai ni ba mahaukaci bane babban mahaukaci shine wanda zai kama ta aure ya ce sai an kawo takardun daura aure kuma wallahi babu badawa kuma da ya tsiyahi an tsiya wallahi dan dai an hana zagi an ce kanka zagi ne hukuma da an ce babu wani isani ma wani iskanci a wani wani ilahi dan fulani barka dai wallahi ba wanda isa kai da Allah ina magana da oganka ne ka ka ni basa kana kallona da yawa ina magana da mai gidanka ne gashi a bawan Allah dan Allah ka je ka ga ma DPO idan shi ne ya tsare man yarinya ka ce mashi baban yarinyar ya zo kuma in na bar wurin nan ka ga mai na rantsi da Allah sai da ta da mu ka je ka ga ma DPO kai wai a gandi din ku nuna mu inda yake ne je wurin shi banda kai dan fulani kuma gefe da Allah kuma gefe ina magana da oganka kuma ina magana da mai gidanka gashi ka bar shi ka bar da kawai ko za a yi mai wulakanci kullum ɗauki mu ƙauye wai ba ƙauye bai san abin da yake ba kai inda da ne hance za a yi durun a wurin nan ya zama za a yi ta <laughs> ya ba wannan ka hakuri ni ka ga gaban waɗannan baƙaƙen ma da su kai fari ne na san kila zai ka akwai alamar imani mu'amala waye mahaifanka na wajen Najeriya kai fa ba liman bane babban lantana in faɗi maka mahaifina kai zo ka ce za ka mashi addu'a saboda haka in fulani ni na zo nan wurin ne wurin DPO ka shiga ka gaya ma DPO cewa baban yarinya da suka sa a cikin ɗaki sai kulle suna masa zargin wai ta daduro ce ƙarya ne wallahi kuma maganar takarda ta da za a ce wahayin bada da aure kafin a saki yarinya babu shagen da isa ya zo ya bude mana ido a nan wurin kuma idan aka min tsiya da wulakanci zan koma ƙauye in je in ɗauko matasa mota hudu sai mun babbace wannan police station din kowa ya mutu kowa ya isa mu za mu iskanci mu za a yi mu iskanci wai wai wai shi ne wanda aka kama ɗin wanda aka kama shi fitowa cewa wai mata aure ce da ah, daren kai ita wallahi an kara ce mai ta daduro kamar yadda na faɗi da su na rantsi da Allah gurin nan sai yayi kurmus kuma babu wanda zai tsira hidima ta wallahi ai yanzu kai magana tunda na ji kace za a yi sulhu to gwanda a yi sulhu ina jin ka i am the dpo of this station kai da hausa kar ka lagar. ni ne dpo wannan station din ka gani me abin da ya faru ka zo kana ci mana mutunci haka kai ni fa a garinmu babu wanda isa in yi magana daga mu hannu babu shi babu kada kara wallahi in ka daga hannu ina rantsi da Allah kai ba Allah Allah kar ka daga kar ka daga Allah kar ka daga mun samu shasir ku samu ku shige yawwa ku cire maka ya ku samu shasir shekamar ruwa ku samu

gaira ba dalili ban lantana wani yata yata ce wa abu a hankali ba abi kai mai kashin miya ba ruwanka ni ban masa yasa abin sa aka cakata da kai ba to wallahi sai in ji aka mu fada kasa shege niki to shike to da ana ma an saba abu a hankali shi ya gama haihuwa ne alili eh ba nan ne kuɗe mana kofa mana ba a hankali ba a hankali saboda ne wannan abun ya tabbata wai suwaye ba mu fada kai in dai mun je ba ruwa kawai to amma birni mu ne mu ne birni mu ne birni mu to me amfanin zonku me amfanin zonku me amfanin zonku ni ban dalilin me zonku yaro nan ne su wai kai ka ce ba a yi musu faɗa lokacin da ka zo ne ba a yi musu faɗa mu dole mu yi musu faɗa kai ka san ko mana alili ina yan labai a taho da yan labai a hito da yan labai abokin da moguza sannan ku da ai kuka ja hayaniya ai kai alili ko kuka ja hayaniyar ya zo mana bari ya labe ya zo mana yawa dole ne a a kai shiru ka dauko sanda ka kula da kasa san inda kake a nan gurin ka na san na zo wurin sanda ne ku ba mu wuri don Allah bismillah ranka yadda bismillah idan kowa ya haƙura idan ba ya kai ma nan aka aje ka wannan ne babban yanzu kai akan wannan magana ka ji ka turo min nan tsofaffin karta tsofaffin makin tebur ka mun su gaba to bana gaya maka idan irin wannan iskanci ne mu sai da muka gaji daga ƙarshe mu gane cewa ashe iskanci ba wadi ba wani sai muka aji shine yanzu har zuwa wannan matsayin da ka shiga 1977 hmm? tsakanin agumaru <clears throat> da idi araba da maza-maza a lagos a gindin gada nake kwana <clears throat> sai kwan arba'in a cikin mai to gani muka yi abin tsari shi san muka wayannan tsofaffin bakin tebur din kamun su ah. yaro bakin tebur ina da bayanai guda hudu wanda nake so in yi maka na farko shekaru na saba'in na biyu ni ne sarkin garin duk wa'annan talakawa na ne na uku wannan yaro manga jikana ne ni na haifi mahaifinsa Allah ya masa rasuwa liman ya ɗaura aure. kuma sadaki ga ƙanina alasan shi na umurce shi ya ba da dubu ashirin an kuma bayar sannan aka ɗaura aure a ƙarshe shi ba duk mu muke ɗaukar nauyin mu tantance mu tabbatar da nagari kuma duk ɗan sandan da aka kai ƙauyen sai ya zo waje na cin shi da shan shi da wurin kwana dini nake bayarwa <clears throat> to a ƙarshe ina ma maka eh, shawara a dibi fuskokinmu nan a ce da mu 'yan tasha to akwai 'yar ayan tambaya <laughs> kai manga akan karuwa ba karu ba ne wa ce kai magana karuwa ce to mece ce a ɗakin ka aka kamo ta kai barin gama kai yau da hankali barin gama i know what i am doing yes wallahi wallahi ne ma mutu ta ci wannan ne kakana kuma ni ne jikansa shi ya yi mahaifina da ƙarin mahaifina nan gaskiya ne sai da na faɗa mu ba a wahala na sha ba ha kai malam al'azar faɗi kake a zo a taho a taho ya yanzu baka ce komi ba o oh, oh, da yi magana ne ke magana ma hakuri yake ciwo eh, hakuri yake ciwo da ciwon hakuri ne kai magana kai magana mu ce komi ba wa'annan mutanen da sun sani ba su yadda an zo an ɗebo su sun yi wannan aktin nan ba amma da za ku je ku samu kamar eh, su adamu su adam e zango eh hmm. ku haɗu ku dinga rubuta musu script ku ba su abu ne wanda za ku za ku za ku samu award wallahi za ku samu award ku samu yan matan nan ku haɗa da su irin Jamila na gudu irin su Gabon ku shiga da da da ku yanzu wannan game wancan mutumin ka ja shi ba mamaki da sa aka yi I'm telling you ka duba nonon mutum wala yanzu ka samu ruwa kana shafa mai zai gaina dis dis fari pat ina ina dubuwa a ah, in fact a gane ko hmm. ah, wa'annan mutanen tattara su gaba daya hmm? ka sa sa sai hmm? eh, eh, eh? in sa shi ya sai kun sa suwa su wa'annan aktocin dan mu gwada musu cewar police station ba gurin drama bane I must teach you a lesson. all of them yes all all of them abin abin da wancan shi ka je ka san yadda zaka kuma kawo ta hanyar da za mu abu na mawa ko zan nuna muku cewar police station ba gurin wasa bane ba gurin fim bane in fim zaka yi ka tafi a zoo road haka ne ko ko ka tafi a sabon titi haka ne ko ba nan suka da taruwa ba a to dukkansu everybody yes they deserve to be in the cell don ka dade na da wanda ya halice ni in dai ba so kake dai ka ci zarafi na ba wallahi wannan shine sarkin garin mu wayna di yan uwan mu ne dan Allah a malam karamu irin kan zuwa sai Esa, fitar da su sai sai Thank you.

amma uga akwai wani abu fa ta me in ka duba sofo da ya na nan da sofo na fa eh ina goyi bayan ka mai sai ka na uga amma akwai kai shi alamun gaskiya fa idan ya tabbata shirki ne ko mai ruwan ne muna cikin turbo fa wannan aji ya hana mu mana shi wannan eh to me ya tabbata gaskiya ne fa to me sai kawai mun rubuta musu takardar apologizing a yafe mana menene kada kuma ya dace a yanci sojoji ne kuma da ya zanda dinnan ya tabbata shi kuma ba Kwato, da let's investigate this thing quick quick. Kai, to amma su ba sojojin ai sun san sun san dai dole ana zuwa a ƙarya irin wannan sai su zo a karanta musu su hauka ke yi? Oga ni da kai muje sai muna Abuja haiji ya gaya mana cewa investigation kafin a rika yin wannan kullewa fa. Dukan sai ne, are you nonsense? me muke yanzu amma ba bincike muke ba idan kai shi muka yi bincike ne ya jawo dan sai ja masa dan ubansa a shi shi warai ko ta yi jika ko ci ma mutunci ne ma kace ka dagula mun tunanin na wallahi tallahi ga ba kai saka kure na yake ba fa sai dai kai mun wallahi na sai kuma kuma a ce ya ce sojoji ko ya ce soja koma ya ce gidan shi ba koma mɔni kasa na kasa tɛ yan siɲɛ tɛ fisɛ o ka a ga transfer abu transfer is hasi problem amma sai an gama wannan kes din wallahi ta gama wannan kes da kan daga kan ba eh auren manga an yi to duniya ta yi dadi auren manga rayuwa ce tamfar mafarki ai tamkar ba za a zauna lafiya su mulba auren manga banga zuga kofar gida ba auren manga banga me kai a cikin gida ba lalle manga bai yi dace na makwabciya ba auren manga auren manga auren manga ne auren manga auren manga auren manga ne auren manga gaskiya taki kwarai yana kishi rufin ɗaki ne ka lura dai makwabcinka idan shi na kanka abin ka zai ɗauka ya kama baki zaune mallaka da izarka gurin sana'arka ta sanya yaranka suna ta tsoron ka ne ya ya ya ya kana ina ne ka dagari ne hello figo na ci ka dagari ne yau dan Allah jira na a gida ganin zuwa ina zuwa ina zuwa na san shaye dan akuya ne ba shi da mutunci wannan mutum na gaske kuwa na gaske mu zai yi wa haka to ai ko idan ya san wata bai san wata ba esther ba ruwanka guda manzana ciki ne? Ina ciki na ku. ji abubuwan da ya gaya min abin da aka yi masa ko? har yanzu kuna tare da wannan dan akwai DPO din ne oh sweetina ne <laughs> ai ka san kai ne asalin sweetin ka san da na saba kiran shi kenan ai zan baki wani aiki a kansa wannan karan zaki kuma dan ki faranta mu kuma danki ki taimakawa manga akan halin da yake ciki jiki kawai kwantar da hankalinka ai maganin biri karan maguzawa hello sweetina to ya na ji ka shiru ai kai ya kamata ka neme ni duk abin da kake so eh to mu haɗa jima mana a ni ban cika son haɗuwar hotel ba akwai wata antina da ta je israel ina ji za mu yi haɗuwa a gidanta zan kira ka can anjima okay Ƙofa gida a'a to ina da kisa-kisai ga amuran faɗa ne fashi da makami wai dan na zub da wannan ɗolin kin taso dpo ko da yau ga na ƙofar gidanki na zo in Excuse me, Esther. Excuse me, Esther. Yes. You're welcome. Thank you very much. DPO Baranda. <laughs> Haka hadda kayan abinci aka aka tare? Kai? Esther. Wannan baka gan komai ko fa. Sai dai ka zauna tukunna. <laughs> Have a seat. Thank you very much. Thank you very much for your hospitality. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Hmm. <laughs> ah. kai kake da kyau esta kenan ai dan ma shekaru sun dan fara ja ai lokacin ina saurayi na in gaya miki gaskiya tsakanin larabawa sau 46 na ci mm, sarkin kyau ai na ga alama ga wani hancinka sai wani kyalli daga nesa kamar biro esta <laughs> esta to yanzu ina gan mu zaka shiga sai ka je kai wanka ko wanka kuma eh mana ban ba awa ɗaya da yin wanka ko yanzu ai to tun da kai awa ɗaya gaskiya ya kamata kare ƙara yi Ofisda Na baro kyasa-kyasai da yawa. Har da barawon shanu. In ga miki gaskiya. Wani alhaji ya ba wani yaro kudi wajen miliyan ishirin. Ya cinye kudin yaran na rufe shi an fara kes din saboda in zo ganki kawai na watsa da kes din amma dai zan dan samu dan ah! ka cire da sauri mana ba ala zafi na duma maka ruwa mai zafi kai da zaka shiga ciki kawai sai ka ji ka dan wawwasa shine magana sanni in ba sanni in ba ruwan zafi yi wanka ko Ah! na na san ka kenan Ah ah a ai kun ba ruwan zafi wannan yawan ka yasa kwata kwata kuma abin da ya faru tun zuwa na gaba ta tsakiya a gaba ta tsakiya na faru ko zan taya ka ne a ba sakin ba komai ai ba wani abu a a a Esther Esther <laughs> na'am DPO now sweetie <laughs> sweetheart <laughs> My love, yes, my love. My darling. Siti Nana. Ani. Auren manga, manga, manga manga, manga, manga Mm-hmm. <laughs> Mwenye zake bila mawale yaliyotumba hivi. Yeah. Shikamoo. action yauwa jama'a masu sauraro kuna tare da gidan tibin nan wanda suke dauke da shirin tonan su dan girman girin dan girman iyayenka dan Allah dan annabi yauwa ku taimake ni da Muhammadu Rasulullah dan Allah dan Allah dan annabi ku da ku da ka dan girman annabi lo shot lo lo ye dan girman Allah dan Allah dan annabi ku hakuri kai hakuri da mutan girman iyayenka yauwa ta ta ban Allah ban Allah dan Allah dan annabi esther da ke za a haɗa baki a cikin mutunci oh. saboda girman allah <laughs> sweet ko wai sweetie ko ba shi bane sweetie dan allah dan allah me yasa zaki min ban allah dan allah kada mu asiri dan allah ce ka gane ni eh wallahi shi kuma wannan ka gane shi a kai ya dan kwanta mu ya dan kwanta mu okay to tunda bai gane shi ba ba komai ku zo mu tafi a ah, zo ba zo ba Allah manga ba wani manga manga dan girman manzan Allah dan dan Allah ku yafe dan Allah ku yakuri dan Allah dan Allah ka gane shi kenan na gane na gane baran da ba ni ka ba kai ma na gane kai ma wallahi na ka wannan figo kenan maganin mugu na gane ko wallahi ka manta sanda so bi kana kama ni kana tafiya min da jarkan mai wajen guda biyar sai ka ji sai ji dama wani can sai ne na dubi ka sai in ciro sai in ka nemi kama da ko wani karin babata wallahi kamar kuɗi sak wallahi ya kace Allah ba abin da ya hada ni da kai wannan billan <laughs> wallahi hanya hanya eh, jirgi daban na mota daban yi biyo duk abin da kake yi eh jama'a fa sun sani la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ba su da shaida eh. amma yanzu za su ga shaida a zahiri kana kama mutane kana kulle su babu su kana kama mutane kana kulle su barayi ana baka cin hanci kana sakin su yanzu kashin ka ya bushe saboda haka billahi lazi la ilaha illa huwa wannan abin duk da muka dauka sai mun saka shi a duk wani tasha da ka sani da ake kallo sai mun saka shi ina zuwa ina zuwa asirin ka ya ina zuwa dan kashin ka ya bushe ne ne mafuta ne Allah dan annabi ce ne mutanen na naji menene mafita dan Allah dan annabi ku yi okay to ka zo wurin ku daina daukar shi yawa da Allah me mafita ku daina daukar sa a ah, yanzu abin da nake so da kai iyayenmu da ka kama ka ka kulle eh. ka sake su eh. hmm. mu kuma sai mu fasa saka wannan abin a satellite da kuma internet wannan abin za a yi shi kenan kawai shine kun tabbata za a yi eh. wannan ban gishiri in baka mandaki ina ina wayata bata mota ai ta ma ka batta a cikin ɗakin ba shi wayarsa eh uce ni ne dala tsaya dala eh tsaya dala ina magana yarinya da aka kama ta aka kulle da hada dangin su mata aure eh ake magana akai fito duk salme su kowa da kowa kowa da kowa har mutane har barayin ciki ma ko barawo ne ko dan fashi ne fitar da shi duk fitar da su ko na masu shanu ƙarya suke ba su ba shanu su bane ƙarya ne fitar da su su yawa eh to eh shikenan na karɓi uwarka ina ruwanka to wallahi in baka sake su ba na zo kai za ka shiga ha ok to tanda eh, easy to an gama an sallame su to idan muka koma gida yanzu muka ga iyayenmu sun dawo gare mu eh. to ba za ka ga wannan abin a satellite da kuma internet amma idan muka rasa ɗaya daga cikin iyayenmu kowa zai fito wallahi azibi kowa zai fito shikenan kuma alkawari ba za ba abin da zai faru ba abin da inda kun ga su eh to an gama wallahi an gama ba shi kayan shi madal yawa yawa madalla ku zo mu tafi na gode na gode ah ku zo mu dauki hoto kafin mu tafi ya na tarihi selfie eh tarihi ba eh tarihi ba ai na rike wallahi idan na ku idan na kuma kariya ce ta haife Allah ya kana ah dan yi min ni da shi ya Allah ko idan na dan wa da dan wa harin da kai min ran nan na rama eh na ai dai yayi yayi a zaka za ka ni ne ina warin takalmin na ɗaya ina warin ne ina ɗaya warin ne ina na aji warin Ka dai nan yi mu da ɗaya yau a shekashi ne ye ye